To a Najeriya rundunar 'yan sanda ta kama Hudu Yunusa Ari shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a na wato a jihar Adamawa da aka dakatar daga aiki. 'Yan sanda na zarginsa da karu ne a zaben gwamnan jihar Adamawan a lokacin da ya bayyana Aisha ɗahiru wato Aisha Dahiru Ahmad da aka fi sani da Binani a matsayin wadda ta lashe zaben. Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. sanarwar da kakakin 'yan sandan najeriya csp a adejobi ya fitar ta ce jami'an 'yan sandan da ke sanya idanu kan harkokin zaɓe na abuja ne suka kama hudu yunusa a babban birnin kasar wanda kuma yanzu haka yake hannun 'yan sanda inda yake amsa tambayoyi kan laifin da ake zarginsa da aikatawa na haifar da rudani a lokacin kammala zaben gwamna a adamawa da aka gudanar a watan da ya gabata na afrilu haka kuma sanarwar ta ce su ma sauran jami'an hukumar zaben da ke jihar ta adamawa da wasu ɗaiɗaiku da ake zargin suna da hannu a lamarin na ci gaba da amsa tambayoyi a hannun 'yan sandan gabanin kama shugaban hukumar zaben mai zaman kanta adamawa da aka dakatar hudu yunusa ari a wata hira da ya da bbc ya ce har kawo lokacin da aka yi hirar da shi bai samu wata gayyata ba daga bangaren 'yan sandan kasar ba haka kuma yayin hirar ta bbc ya ce ko kaɗan bai yi nadamar bayyana aisha binani a matsayin wadda ta lashe zaben gwamnan jihar ba huda arin da ya ce ya bi matakan doka kafin bayyana 'yar takarar gwamnan ta jam'iyyar apc aisha binani a matsayin wadda ta yi nasara ana zargin matakin da kwamishinan zaben na jihar adamawa ya dauka a lokacin zaben na jihar adamawa ya janyo rudani bayan da ya bayyana binani a matsayin wadda ta yi nasara duk kuwa da cewa ba a kammala tattara sakamakon zaben ba tun baya faruwar lamarin ne dai bangarori da dama a najeriya suka yi ta kiraye-kiraye da a gudanar da bincike kan lamarin tare da gurfanar da dukkan wani jami'i da aka samu da hannu wajen wajen aikata ba daidai ba a zaben gwamna na jihar Adamawa a gaban shari'a. Cikin masu waɗannan kiraye-kiraye har da zababben shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu inda ya buƙaci 'yan sandan da su tabbatar sun gudanar da bincike da bankaɗo dukkan abubuwan da suka faru a zaben cike gibi na gwamna a jihar Adamawa da kuma takaddamar da ta biyo baya. Sai dai sanarwar da kakakin 'yan sandan ta Najeriya CSP Olumuya Adejobi ya fitar a yau Talata ta ce shugaban 'yan sandan kasar ya ci alwashin tabbatar da zakulo dukkan waɗanda ake zargin su da hannu a haifar da rudani da aka samu a lokacin kammala zaben gwamna da aka gudana a jihar ta adamawa tare da tabbatar da yin adalci khalifa shehu dokaji bbc hausa a abuja nigeria ta wata babbar kotun shari'ar musulunci a gusau babban birnin jihar ga mai da tv